الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya malicin kowa da komai wanda cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya dawo da mu wannan dare na asabar daren da muke karanta wannan littafi na aqidatu salafu salih wato ilmu tauhid littafin da abdullahi ibn abdulhamid al-athari ya rubuta kuma malamai masu yawa wajen ashirin suka dudduba littafin kuma suka yi masa ƙarin bayani Allah ya ba mu ikon fahimta Allah ya sanya mana ayyukan mu kyawawa a mizanin lada muna wannan karatu a masallacin juma'ar izala na ɗaya dake birnin gombe a wannan jiha ta gombe ƙarƙashin ƙungiyar ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ƙungiyar da Allah ya nufa Shehu Ismail Idris da kafawa don wazi da karantar da sunna muna addu'a kullum ga magabata da suka yi wa musulunci aiki Allah kai rahama kaburburinsu muna addu'a ga jagoran wannan aiki khalifan malam al-sheikh Muhammad Asani Yahaya Jingir muna addu'a Allah ƙara masa taimako ya kara masa nasara masu taimakawa wurin ci gaban addinin musulunci muna addu'a Allah ya ba su ikon taimakawa malam kamar yadda suke taimaka masa wurin gudanar waɗannan ayyuka na musulunci sauran masu taimakawa masu taimakawa da ilimi da dukiya da matsayi masu taimakawa da shawarwari masu addu'o'in alkhairi Allah ya karbi ayyukanmu ya yafe mana kurakuranmu Allah ya sanar da mu abin da mu sani ba abin da muka sani Allah shi ba mu ikon aiki da shi bisa dacewa da sunna yau muna sha ɗaya ga watan jimadal ula 1445 bayan hijira daidai da sha biyar ga watan sha ashirin da biyar ga watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin da uku kamar yadda ake kadar haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam to darasin mu da ya gabata yau muna darasi na tara a wannan littafi darasin da ya gabata mun yi bayani akan suwa ne ne magabata na kwarai hmm. kuma mun karanto hadisai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani inda ike cewa usikun bi ashabi ina yi muku wasiya da biyayya ga sahabbaina thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wanda suke bin sahabbai su ne tabi'ai wanda suke bin tabi'ai su ne tabi'ut tabi'in wanne ne na zagi a ciki wanne ne shari'a bata ambace shi ba sannan waɗanda duk suka yi koyi da irin waɗannan bayin Allah su ma sunansu magabata na ƙwarai hadisi na biyu ce khairun nasi qarni sun alladhina ya thumma alladhina yalunahum mafificin tsara tsaren da nake ciki sannan waɗanda suke bin su sannan waɗanda suke bin su wannan ma gaba nawa gaba uku wani hadisan yace gaba hudu to ko gaba ukun ne shi ma wancan usikum bi ashabi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum shi ma gaba nawa ne gaba uku saboda haka waɗannan su ne mafifita a cikin al'umma ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. To har muka je gun hadisi ko? وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة الأمة ذات له كشي كشي هرسب إند أهو milla a nan sauran dukkansu ma'anarsu ta haƙiƙa al'ahawa san zuciya san zuciya san zuciya ba dini ba guda ɗayan shine milla haƙiƙiya guda ɗaya shine mai almilla alhaƙiƙiya sauran sunansu mai san zuciya Kullum fi nari illa wahidatan ko illa millatan wahidatan dukkansu ɗan wuta ne sai dai addini ɗaya na gaskiya to idan yace sai guda ɗaya kawai ba a yi bayanin wanne ne ɗayan ba kaga akwai duhu kenan a cikin maganar to annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace ce sun sahabbai man hiya ya rasulullah rasulallah قال ما أنا عليه وأصحابي ما أنا عليه وأصحابي حن يدّع nake kanta da sahabbaina a wannan lokacin an haifi kwamaini a lokacin an haifi abdulkadir jailani a lokacin an haifi ahmad tijjani to kaga hanya karɓaɓɓiya da in an yi aiki Allah zai karɓa ita ce wacce yake kai da sahabbansa Allah ya ba mu ikon bi ga ta nan kuma a fili lailuha ka Hariha. saboda tsabar hanyar a fili take daranta kamar rana in an ce dare kamar rana ana nufin me haske kowa zai iya ganewa wataƙila wani ya rudar da kansa ya ce to kowace ce kowace ce ya ce kaza wannan ya ce kaza sai mu ce tun da gaskiya kake nema duk malamin da ya zo in kana so ka ce ya nuna maka hanyar da annabi ya bi da sahabbai sallallahu alaihi wasallama ba ka son yayayayen baya-bayan ka zai hana. in malamin Allah da annabi ne zai maka faɗa kace kai a baka iya na annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da na suka bi su a tsaya anan mun je wata ta'aziyya a wani gari naga abubuwan akwai kwamatala da yawa sai nake faɗawa waɗanda abin ya shafe su ta ce to don Allah duk abin da za a yi da ta kaba da maganar sadakoki da ake cewa ana yi ta uku ga wata da arba'in ga wata da ta cikon shekara da abin da ya shafi yadda za a yi zaman ta kabar don Allah ina roƙonku ku nemi malamai masana ku ce su gwada muku yadda annabi ya ce a yi don in kai ka faɗa sai a ce irin naku ne amma kuwa in dai za a nemi malaman masana sunna to irin na annabin za su gwada kuma babu shirme a ciki duk wannan al'adu na takaba a yi taro a sa mata a takaba banda zama iri kaza banda miƙe kafa banda tafiya iri kaza banda wanka banda kaza duk ba za a ji su ba a cikin bayanin sunna suka ce sun gode sun gode sun gode wace Allah sa a yi Allah taimake mu ويطلق على كل من اقتدى بالسلف الصالح وسار على نهجهم في سائر الأصول سلفي أنا بعد كلمة مبي جمجباتا شيني سلف wanda duk yayi koyi da magabata na kwarai yayi tafiya akan tafarkin su kuma a cikin kowane zamani ne ba za a ce ya yi nisa ko ya yi kusa ba nisbatan ilaihim ana danganta cewa yana koyi da abin da suka yi koyi da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai na huwa bai na man yukhalifuna Manhajar salaf don me don a bambance tsakanin waɗanda suke sabawa tafarki na magabata ɗin, wa yattabi'una ghayra sabilihim wadanda suke bin hanyar da ba ta magabatan ba qala Allah tabaaraka wa ta'ala wa man yushaqiq ar min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla ونصله جهنم وساءت مصيرا الله سبحانه وتعالى يتي ومن يشاقق الرسول وندك يسابا ومنزم صلى الله عليه وسلم دك وندا من اسم الموصول دلالته أمومية تو وندا ya saba wa manzon min ba'di ma ta bayyana lahul huda bayan shari'a ta bayyana gare shi wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin kuma ya bi hanyar da ba ta muminai da suka bi ba ba bai bi hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama da ya koyar da sahabbai ba ya bi tasa ya tsago wata tafiya daban ya ce ita ma addini ce ta ai falala ce falala idan falala Allah ya ambace ta idan falala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace ta ko sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'in Matukar wannan falala sun ambace ta to falala ce ta Allah amma wani mutum ya ƙabo wani abu ya ce ƙarin lada yanzu duk ayyukan nan na addini malam ka gama su har kake kale sallolin daren da ake annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin raka'a sha ɗaya ko sha uku kullum kafin ya kwanta nawa kake yi tasbihi istighfari yana yi sau fiye da saba'in wata riwaya ta ce sau ɗari duk ka gama wannan babu sunan kowa a ciki babu sunan ɗariƙar kowa a ciki ka gama waɗannan duka in an zo an yi sallar farilla ta azhar kafin azhar akwai nafila in an gama azhar akwai nafila kafin la'asar akwai nafila in an yi la'asar ba na fila sai dai in bayan magariba in an gama sallar farilla a yi tasbihi a yi sigifari talatin da uku talatin da uku talatin da uku a cika da kalmar shahada a karanta ayatul kursi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da yayi wannan ya mutu da imani ba abin da zai hana ya shiga aljanna idan kai ta faɗar falala falala falala da Allah ya ambata sai ka gaji to duk mutum ya gama waɗannan ya zo yana kale ya je gun wani mutum ya ce ya ba shi wuridin wane wuridin wane fa ya baka na annabi mana ko ba wuridin annabi sallallahu alaihi wasallam gashi nan ma'anan wuridi abinda ka dauka kullun zaka yi shine larabcin wuridi kenan muna tare saboda haka a lura da wannan da kyau ولا يسع أي مسلم صادق fi مع wa ومع Jalla wa ala illa an. يفتخر بالانتساب إليهم والعمل بهديهم ba al'amarin da zai iya yalwatar kowane musulmi ba to ya ce to Allah ya sauke wanda ya saba wa manzo sallallahu sallama ya bi hanyar da ba ta muminai ba ko ba haka ba nuwallihi ma tawalla za mu jibanta masa abin da ya jibinta tawalla ya jibinta da kansa shi ya jawo tsuntsun da ruwa ya jawo ruwa ko aha wa nuslihi jahannam kuma mu shigar da shi wutar jahannama wa sa'at masira makoma ta yi muni Allah tsare mu daga jahannama ne ce wala ya sau ayya Musulmin sadiqin ma'a nafsihi wa ma'a rabbih jalla wa illa an yaftakhira bil intisabi ilaihim wal amali hadihim ba abinda zai yalwaci wani musulmi a duniya mai imani tare da a zuciyarsa da imani ya yi imani da ubangijinsa ba abinda zai yalwace shi sai dai ya yi alfahari da dangantuwa zuwa ga magabatan can ba waɗanda suka zo daga baya baya baya baya suka ƙirƙiro abin da ba su yi ba a tsallake su a tafi can ta ce yi waliwa ne shi ya san abin da Allah yake so saboda haka a kira shi shi kuma sai ya kira Allah sai ya haɗa koyi sun ce to ai in iya so ya taimake ni in ma waliyin ne na Allah da annabin to ya gwada min yadda yake yi ya sadu da Allah ma ni ma in yi direct ko kuma gane jama'a yanzu mutum da ya baka direct da ya baka hanya hanya kamar a ce mutum ya kamo ma kifi ya soya maka ya riƙa ba na ci ba gane je ya nuna maka inda kifin yake ba eh, ka koya kama kifin ka koyi yadda za ka soya ka koyi cin ko baya nan wata nan ba za ka je ka kama ba amma mutumin da sai shi ne ya iya kamun kifi in baya nan ya za ka yi sai ka mutu Allah sa muna ganewa saboda haka ai koyi da waɗanda Allah ya yadda da su ya wa annabi sallallahu alaihi wasallama matsayi ya bashi su ce na baka waɗannan sahabbanka ne in sha faɗa cewa in Allah yana nufin alheri ga shugaba sai ya bashi mataimaka na ƙwarai ko sarkin garinku ne ko gwamnan garinku ne ko ciyaman ɗin garinku ne ko shugaban ƙasarku ne in Allah yana nufinsa da alheri sai ya bashi mataimaki na kwarai idan ya manta ya tuna masa in ya tuna ya taimake shi su aikata annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana nufinsa da alherin duniya da lahira yaya zai bashi mataimaka ba na kwarai ba tunda sarkin garin kuma in Allah ya nufin sa da alheri zai bayi mataimaka na kwarai yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fata muna tare wa lafzu salafiyya madluluha al-istilahi al-ilmi a ilmance ba na baki na baki kawai ba na aiki asbaha alaman ala tariqati salaf as-salih ya zama suna ne na yanka alami mun yi da ku a wani bangare na wani ilimi da ake cewa al'alam al'asma'u al'alam sunan yanka proper noun to aka ce wanda duk aka same shi yana bin ayyukan sahabban manzo sallallahu alaihi da suka kwaikwaya gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da tabi'u tabi'ina to za a ce wannan yana cikin magabata na kwarai ko yau ne za a dauka cewa sai sai sai wanda suke can tare da su fi talakil islami alhaq cikin wato haɗuwa da musulunci na gaskiya alazi ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama في تلقي الإسلام الحق في تلقي الإسلام الحق baka ji wani abu anan a wurin saduwa da musuluncin gaskiya ashe ba akwai mafhumul mukhalafa ba ne akwai mafhum kenan ashe akwai waɗanda suka sadu da musuluncin da ba na gaskiya ba sai ya ce don ka ƙara ganewa alladina a bihin nabiyu sallallahu alaihi wasallama wanda musulunci ake nufi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba wanda wasu ka kago ba wa fahimahu ala muradin nabi sallallahu alaihi wasallama mutumin kuma ya fahimci musuluncin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama manufarsa take wa tadbiqi zalika da kuma aiki da hakan i'tiqadan wa qawlan wa amala farko i'tiqadi a zuci shine babban idan mutum ya zo ya yi sallah ya zo ya same ci assalamu alaikum ka ce wa alaikumus salam ai ka ga mutumin kirki don me abin da yake fili shi aka ɗora maka ka yi la'akari da shi amma abin da yake zuciya wannan sai Allah saboda haka idan zuciyarsa ba kyau to shi ya sani da Allah subhanahu wata'ala sa'annan ƙaunar maganarsa kamar yadda itikadi na sunna maganar sama ta sunna ce wurin ibadarsa yana yin wani abu na karance-karance da ya saba wa sunna wa amala da aiki aikin da yake yi idan ya saba wa na sunna yace ba aikin sunna ba wannan wa bi fa inna mafhum as-salafiyya yutlaqu 'ala multazimi na bi kitabillahi ta'ala ana cewa mutanen salaf magabata na kwarai waɗanda suka lizimci littafin Allah alkitabu wa sunna muna tare wa masa thabata min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam iltizaman kamilan sun lazumci abin sai dai abin da ya fi ƙarfin su wa sadiqan wa wadiha kuma da Giske kuma a fili zahiran wa batina a fili da boye yadda mutum yake yi a fili to haka in shi kaɗai ne ma ba mai ganinsa sai Allah haka zai yi hmm. wa eh, zama bihi salafu salihi min ahli alquruni thalathati ula alfadila da kuma abinda mutane magabata na ƙwarai suka lizimce shi daga cikin waɗannan ƙarnoni guda uku mafifita alfadila mafifita al-mufaddala waɗanda aka fifita alladhina lam yuhdithu wa lam yabtadi'u fi ad-dini suwaye ne waɗanda ba su kirkira ba bid'a ba su yi ta ba kuna ji kullu bid'atin dalala kullu bid'atin dalala ba su ba walam yuhdisu kuma ba su farar da sabon abu ba man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu wanda ya farar da wani sabon abu abinda baya cikin addinin mu wannan an masa kuma wasu suna rudin wasu su ce to yanzu a ce komai sai annabi ya yi za a yi komai sai sahabbai sun yi za a yi wani ma zai tsaya daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to ahe ce qur'ani ma ba yadda da shi ba dan ba annabi ne ya hada shi ba ce an ruhi ne ce kwanan da ne ya ce an rushe addinin gaba daya wai sai abin da annabi zai yi yayi za a yi to an rushe addinin gaba daya dan babu qur'ani qur'anin ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada shi ba na'am annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu bi su wai faɗa ba don na ba za a kawo wannan maganar ba waye ya haɗa ƙur'anin abubakar siddiq radiyallahu anhu farkon haɗawa aka rubuta aka yi kwafi waye da aka samu wata matsala ya kafa kwamiti shi ma ya ce a rubuta kwafis da yawa don a yanke rigima Usman ibn Affan radiyallahu anhu waɗannan khulafa'ul arba'a khalifofi guda hudu shiryayyu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin suwaye su ne waɗannan saboda haka idan mutum ya yi niyyar yawo da hankalin wasu sai ya kawo irin wannan annabi ya hau jirgin sama ne yanzu ana hawa jirgin sama a je aikin haji to ashe hajin bai yi ba haji ƙarya ai irin waɗannan abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa'azin fin nasi bil hajji ya tuke rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin عميق annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana yanda wannan wuri yake kuma ba za ka yi fasara ta haka ba kai kira annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yace ya Allah in ne kira wa zai ji yace ka yi kiran ni ne mai jiyarwar yayi kiran ita ya tuka rijalan mutane za su zo maka su rika aikin haji da kafa wa ala kulli dhamirin za su rika zuwa akan dukkan abu mai ɗanfararren ciki bai da girma katon ciki a lokacin ba mu da wani abin hawa ga wata al'umma in ba doki da raƙumi da jaki da alfadari ba sai a yau Allah ya kawo mana jirgin sama jirgin sama an ka hango shi za ka ɗauka wani katon fayib ne aka ajiye sai ka shiga kaga kujeru a jere kulle bamirin. jirgin sama ya shiga na ruwa ya shiga na ko'ina ma ya shiga kulle gwamirin a sake aka bar abin ina fata muna ganewa saboda haka in annabi sallallahu alaihi wasallama bai aikata abu ba amma sahabbansa sun aikata to da umarninsa suke yi hmm. na'am ina ne walam ta'sif bihim ahwau kuma son zuciya bai karkatar da su ba ta'sif karkatarwa son zuciya bata karkatar da su ba wal fitan wata fitina bata karkatar da su ba kamar yadda muka sani an samu fitinu tun zamanin sahabbai na jagoranci in wannan bai sa ka bi son zuciya ba shi sa duk waɗannan jagorori rashin jituwa da rashin fahimta da aka samu tsakaninsu kowa a cikinsu manufarsa mai kyau ce kowa ijtihadi yayi ya ga cewa abin da ya yi ɗinnan shi ya fi dacewa kuma dama an yadda da ijtihadi idan mutum ya yi ijtihadi akan abin da babu ƙur'ani akai babu sunna akai sai ijtihadi sai ya samu daidai ya samu lada biyu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuwa ya ga abin da babu a ƙur'ani babu a sunna yayi ijtihadi sai ya samu kuskure to har yanzu ba zunubi ya samu ba lada ya samu guda ɗaya من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ina fata ana ganewa saboda haka ba laifi ba ne shi ne ya ce maka ila an yarifa Allahul arda wa man alaiha daga nan har Allah ya gaje ƙasarsa da abin da duk yake kan ƙasar da kuma waɗanda duk suke kan ƙasar inna da rufin Arba wa mana alaiha wa ilaina yurja'un mu mu ne masu gadon ƙasa da abin da yake kan ƙasar kuma zuwa gare mu ake mai da su gaba ɗaya Wadda aka ba mai ƙasa sai Allah kawai kana ɗan tsugunnawa ne a inda ka samu dama ka ɗan gina ɗaki ko a ɗakin ma ka samu ɗan gefe ɗaya na gado kuma ina ga faɗin gadon ba za ka iya cika shi duka ba faɗin gadon ba wani gadon ba za a iya cika shi ba kuma ko guda nawa ka mallaka iyakar abin da za ka yi amfani da shi kenan a wannan daren wata rana aikin hajji muka je da wuri sai aka ba da daki aka ce to ba wai ni ga daki na da ni da malam wani da malam wani amma ba su zo ba tukunna to sai ba zo da wuri ba gado guda uku sai na kwana ɗaya akan wannan washe gari sai kwana ɗaya akan wancan <laughs> ɗan adam hadama to don me ba za a kwana akai duka ba babu ba zai yi wa yawa kuma Allah da ikonsa har aiki ya tafi Allah bai kawo su ba to kaga wannan ai komai burin mutum iyakar abin da zai iya ke na'am sai ce min wallazina yahrisuna على أن يكون حالهم على ما كان halu حال سلفهم الصالح kuma su ne waɗanda halayensu suke kasancewa kamar halayen waɗanda suke magabata na ƙwarai Allah ya taimake mu Tarifa halis sunna wal jama'a na uhaba ah na wanne ya fi ko naku yawwa na wanne ya fi ko to alhamdulillah tunda na wanne ya fi eh, idan naku ne ya fi matsala amma ina wanne ya fi eh, zan iya za a yi bayani kenan za ku ji komai Thank you. ta muje dai yanzu kan mu tafi Allah taimake mu tarifu ahli sunna wal jama'a waye ahli sunna waye jama'a as-sunnatu fil lugha as-sunnatu fil lugha mushtaqatun min sanna yasinnu wa yasunnu sanna ya sinu kaga balaba ya kenan masu sarfu ko ana cewa sanna ya sinu bi kasri sin ana cewa sanna ya sunnu bi dhammi sini anan kuma babin nasara yansuru kenan wannan kalma ta sanna mudari'inta zai iya zama babin raba ya duribu ko kuma nasara yansuru ko ba ma tare kuna ji fahuwa eh, sannan wa sannan amra bayyanahu sannan amra wanda ya sannanta al'amari ai yayi bayaninsa kenan wa sanna al'amra bayyanahu wa sunnatu hiya tariqatu wasiyaratu al mahmudatan kanat aw mazmuma a ya ce sanna to bin hanya a bar yabo ko a bar zargi duk ɗaya ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم daga ciki akwai bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yayi bayani latattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in wannan duk muna tare ko Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tattabi'unna wannan dhamma ta kan ainun ita take nuna maka jam'i ne nuna taukidi ce tabbas za ku bi ba za ka bi ba da man kana kablakum hanyar waɗanda suke kafin ku za ku bi hanyar waɗanda suke kafin ku shibrin bi shibrin taki bayan taki inda suka taka za ku je can ku taka kuma kamar kuna bin su a baya ne inda suka ɗaga ƙafa nan kuke sawa abin zai faru wa zira'an bi zira'in sabi da saɓi. kenan Allahu akbar za ku yi biyayya gare su za mu yi bayanin su suwaye ko tafiya suka yi a hankali za ku bi su za ku yi hakuri ku bi su haka zira'i eh, abin nan kam. shibran sauri ne zira'an fa ya fi ya fi shibru kenan ko da sauri ko da saiɓi za ku haƙura ku bi su hakan hatta laudakalu juhura gubbin wannan babu ni ma'anawa. amma dai ƙarshen hadisin kenan zai cewa ko da sun wato sun shiga ramin damo an ce ramin damo akwai duhu sosai sannan ramin damo bai rabuwa da wari to aka ɗauko ramin dawo aka yi mana misali da shi akwai hikima idan suka shiga ramin damo la salaktumuhu to sai kun bi su kun shiga kulna ya rasulullah sai muka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-yahudu wan nasara sune yahudu da nasara qala sallallahu alaihi wasallam faman to suwaye kuwa to suwaye kuwa me amsa me manufa in ba su bane to suwaye ana hadisin ya tsaya sai ce faman wannan magana in kun duba ‘yan uwana ɗaliban ilimi ku je ku duba yadda malamai suka yi bayanin yadda za a yi ta bin yahudu da nasara taƙi bayan taƙi taku bayan taku ta ina ta addini wasu sun fara bikin addini ta ina ta al'adu wasu sun fara ɗaukan al'adun yahudu tun kafaro tun daga riga da ƙin sa hula ka faro tun daga bukukuwan aure a zuwa ɗaura aure a masallaci ya jama'a da liman da na'ibi da waye da manyan malamai ai addu'a amma a je a sa wani tufafi tsirara tsirara a yi rawa da uban ango da uwar ango da uwar amarya da uban amarya a yi rawa a yanka kek a aka koya yawwa to ana tabin su shibran bi shibrin zira'an bi zira'in saboda tsabar kwaikwayon su komai munin wuri shine malamai suka ce ramin damo akwai wari ramin damo baki duhu suka ce wani ya nuna duk inda yahudu da nasara suka shiga kuna tabin su wannan labari annabi sallallahu alaihi wasallama ya bamu amma wannan labari sunansa na hayu, alkhabaru bi ma'ana nahyu ana hana ku ne kar ku yadda to jama'a da aka hana mu din wasu ba sa yi shi nan kai ta kirgawa sai ka gaji inda ake koyi da su wurare daban-daban to ƙarshe can da ya ce ƙauluhu sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan yana so ya nuna maka sanna ko abu mai kyau ko mummuna ana iya faɗa wanda ya sunnanta ko ya faru wani abu mai kyau falahu Ajiru hawa Ajiru man amila biha ba'da yana da ladanta da ladan wanda ya aikin ta bayansa min ghairi an yunqasa min ujurihim shay'un ba tare da an rage komai a su ba wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan wanda kuma ya faru wani abu mummuna a musulunci kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di zunubinsa da zunubin wanda ya aikata bayansa yana kansa yana da kamishin min gairi an yankusa min auzarihim shay'un ba tare da an rage wani abu daga cikin zunuban waɗanda suka kwaikwaye shi ba za a halarci wani zunubin ne bayan na masu aikin a halitti sabon zunubi a ƙara masa ladan shi ya fara yin wannan abu ɗamar musulmi shi ya sa kullum muke addu'a ga magabatanmu in ba dan sada ba sada mugun ciwo yadda shehu usman ibn fodiyo ta gama da Allah bi rahmatihi ya jaddada musulunci a Najeriya bayan ya samu matsalar bid'o'i miyagun al'adu miyagun ɗabi'u ya jaddada da ya kamata kowa da kowa ya riƙe masa addu'ar alheri amma ba kowa ba ne. yadda a sheikh ismail idris a sheikh abubakar mahmudu kumi suka yi kira na raya sunna a wannan ƙasa ya shafi ƙasashe da yawa bayan bidiyo'in sun dawo da ya kamata kowane mutumin kirki ya riƙe musu addu'a don me yanzu ko mu ɗauki sa hijabi kawai yanzu don Allah wallahi akwai babban malami da na sani ta yamma da gombe Dan tsabar mugunta in an zo gun hijabi sai ya ce gele wai kar ya ce hijabi ya faɗi abin da 'yan izala suke faɗa wannan sai ya ce gele mu ɗauki hijabi mata a daji masu kiwo masu da nono suna tafiya da hijabi suna lullube jikinsu karatun addini waɗanda ba su san komai ba ba ruwansu ma da addinin gaba ɗaya su dai 'ya'yan musulmi sunansu suka rungumi karatu aka bubuɗe musu makaranti a rigage karkara daban-daban tudu da kwari cikin ruwa da sama aka yi ta buɗe musu makaranti yanzu mutum in dai ba hasirin iza hasada ba ne mutum ya ce ba ya aiki ba to mu dawo kuma manyan garuruwa bayan fahimtar sunnar a buɗe makaranti aka zo aka ce a koma tsari yadda gwamnatin ƙasa take so mu muna so a yi primary a yi boko a yi addini a ciki in aka ce a yi sakandare da mace kai sakandare an gama me za a yi aka ce a yi diploma jimus aka zo aka ce jimus college yanzu maganar jami'a ake yi sabirin lahi inda mutum yana tsoron Allah ya ce ba a yi alheri ba a tsaya a nan mu koma babban gyara aƙidar mutane wallahi da mutum in zai faɗi sai ya ce ko shehu tijjani ko shehu da bello zai rantse da rawanin sarkin musulmi to yanzu mutum kafin ka ji zai ya yi ya kira sunan wani shehu kai za ka daɗe wanda suka saba ɗin suka ƙi denawa duk Allah ya karɓi rayuwarsu mafi yawa eh wanda ce su ba za su bari ba to mu kenan da muka san wannan kafin mu kuma ba mu san irin kwamatalar da aka yi a can baya ba Allah gafarta wa malam Allah kai rahama kabarinsa duk malaman da suka yi musulunci aiki suka jaddada sunna Allah kai rahama kaburburansu Allah ya ba mu ikon aiki da abin da suka koyar su kuma su samu lada na kamishinsu na koyarwa alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in akwai tambaya alhaji bismillah to bismillah na'am mm ba sai ka bace sunan balaji <laughs> ايه الله صدق الله اكبر الله اكبر تو ان سبا اياك الذي تو ونن زي zai ce ba alheri aka yi ba Allah Allah ka yi aiki kai ma Allah ya biya kowa dama yana yi sai na wani ne ya fi fita waje akwai wani bismillah wani musa alaikum assalam a yanzu idan a ce ya shiga salaf eh ba wai sai wani ya da kansa ya ce shine ma'anansa magabata da suka gabata da wanda ya yi koyi da aikinsu shi kenan duk salafi ne sai in ba in kaki aiki mai kyau ko ba sai wasu ba da ce mu ne salafiya wai sauran banda su wai ko a'a kowa mai bi ne ga ayyukan magabata na kwarai illa iyaka Allah taimake mu sai dai mun sani mataki mataki ne annabi sallallahu alaihi wasallama in ya faɗi magana ko ya aikata ko ya tabbatar tasa ce number 1 idan babu tasa sahabbansa ne number 2 idan babu tasu tabi'ina ne number 3 in babu tasu tabi'u tabi'i ne number 4 hakaza wa hakaza mm. tambaya ce za ka yi to tambayi ka yi addu'ar eh eh mm Ah, wanda ya faro da eh, ya ce ga hadisi karara ai mai hadisin shi ya faro ba shi ba ko mu gane ba abinda nake magana kowane zamani yana da jagoran da Allah ya baiwa dama ya wuce gaba a yi aiki yake magana yanzu me yasa muke ce Usman mujaddidi ba mujaddidi ba mujaddidi samo eh mujaddidi eh, mujaddadi wanda aka jaddada shi shi ko shine yayi me jaddada saboda haka a ƙasar eh, Saudiyya akwai Abdul yadda shi ma ya samu ƙasar bayan musulunci tacacce an shimfiɗa shi a saurara kaɗan minti biyu bayan an shimfiɗa musulunci tacace, suka koma bidiyoyi su ma bautar ƙabarurruka da sauran miyagun ayyuka ya zo shi ma ya yi irin wannan tajdidin shi ne idan sun ji haushi an ce abinda suke yi bai dace da suna ce wahabiyawa daga abdul wahab ina fata ana ganewa kuma shi bai kawo wani abu sabo ba ya karantar da abin da yake rubucen ne wataƙila wani ya ce to a duk sabon shi ma uh, wahabiyanci izala a duk sabo ne sai mu ce tsaya sai mu ce tijaniya da muke ce an kago ta kuma haka take kagaggiya shi'a ƙadiriya da sauransu suna da wani wuridi wanda in ba baka aka yi ba ko kayi wai ba lada wanne ne waridin izala za a iya karbe in aka jawo shinka <laughs> ta faɗi sai an jaddada maka eh in ka in kai kwana uku da gangan baka yi ba to ta faɗi sai an jaddada maka wai kafin ka samu ladan wai to jama'a ina wuridin izala wanda in baka yi ba ka ta kare wane ne yake zuwa ya ce ya sa mutane a izala amma su ko ina akwai mukaddimi sai an samu mai shigar da kai mai shigar da kai din ma sai an ba shi izinin shigarwa ba ko bai isa ba ko ya bayar bata bayi ba <laughs> jama'a wannan shine kaida yana na rubuce saboda haka idan mutum ya ce zai hada mu da waɗancan mu ba mu da wani abu sai dai rashin fahimtarsa kawai amma su suna da tsararren abu ga littafai na a rubuce a hannayen yawa wannan ita ce gaskiya muna fata Allah taimake mu za mu je addu'a